yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ke daidai da ashirin da uku ga watan juna da saniya hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma wannan shi ne kasar na takwas daga cikin jeron biyar karatuttukan littafin fiqh sira na ainihin profesa zaid dan abdulkarim azzaid wanda yake farfesa ne na fiƙihu a makarantar wato alƙalai ko kuma makarantar horar da alƙalai ta musamman a ainihin ruwa malam ke cewa salisan abu na uku daga cikin matsaloli masu muhimmanci da ya alƙawarin zai tattauna mana a wannan sharar fage da yake game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wato har yanzu ba a fara tarihin ba har yanzu ana share fage ne ana shimfiɗa mukaddimat waɗanda a kansu ne za a zo a gina wannan tarihi sai ce mizatu khatmin risalati bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal umami bi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace irin bambance bambance da darajoji da fifiko wanda cike manzancin Allah ya yi da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa wato risalat saƙonnin da Allah yake aikowa baki ɗaya da ya tashi sai ya cike wannan saƙo da annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam to wannan muhimmanci ne wannan saƙo na annabi yake da shi da har ya sa aka cike wannan ainihin wato saƙonni na Allah maɗaukakin sarki da shi a nan ne za ku gane nazariyar da ɗan shi'a suke ɗaukowa yau zan warware ta insha Allah ta'ala wadda tana daga cikin inda suke bi suke ruɗar da 'yan boko rashin gane wannan sirri shi ne manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah zai jingina tsare shi akan mazaje ba sai Allah ya jingina tsare shi akan littafi da kuma manhajiya da tsari manzancin sauran annaba kuma gaba ɗaya sai Allah ya jingina tsare shi a jikin mazaje wata in ba mazaje babu saƙon zai wargaje wannan ka idan akwai saƙon to shi saƙon ne yake haifar da mazaje duk inda suke ko kun fahimta jama'a sai sa za ku ga a yau a yau addinin musulunci shi ne addinin da ya zo addinin ƙarshe daga cikin addinan sama amma shi ne kaɗai addinin da aka sharhin shi da littattafan da babu wani addini ba wani filosofi ko wata manhaji a duniya wanda aka sharhin shi haka don a nuna cewa allah yana tsare wannan addini ne da ainihin abin da yake rubuce su kuma da abin da yake haddace bi maskin hudu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada don haka shi ne shuhada'u nan kuwa littafin Allah ne shahid a kan tsare addini su bambancin fiye daga nan ku fara ɗauka amma zan yi cikakken bayani insha Allah ta'ala dangane da wannan sirri a yau in Allah ya so don haka ma to khatimin risalati wato bambancin da cike manzon wato sakonnin Allah yake da shi da kuma fifiko برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعين واتو تشكى شيء وردع فاقم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا زي كامنا بندنشا بندنشا بدرجة بسيطة والأمم بكما واتي تشكى الأمم مبيا النباوة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأ الأمة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الأولى ما ليش مسألة فتركوه من إكرام الله جل شأنه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحميله على أعداء الرسالة وحده ما من جرم ما ودى الله وند شأنه شيا جرم ما هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم tura مشو وهل isar اسد فاقوشي shi اما ازامن من Allah baya ɗora wa manzo isar da saƙo ga duk duniyar shi kadai kowace al'umma sai a aiko musu na nasu kowace al'umma kowane gari kowane ƙauye da nasu amma nan kuwa ka duba jama'a tun daga ƙasar makka da take tsakiya har ko ina ɓangarorinta da tunzura ummar qura wa man hailaha wa tunzura yawmal jam'i na hau da wannan ayar ta gama tana cewa ne mutum zira ummar qura sai wa'azi ga makka wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita kun ga ya tabbata cewa maka sai tsakiyar duniya suka yi kuma yanzu an zo an tabbatar da haka sai kenan wa tunzura yawmal jam'i sannan kai wa'azi game da ranar alkiyama larai da fili wannan ƙarshen aya ishara ce akan cewa annabi zai wa'azi tun daga sanda aka aiko shi har tashin duniya sannan ayar kuma farkonta dalilin ce akan cewa zai yi wa'azi ne wa gane duniya don haka shi kadai ya yi wa'azi duk duniya shi kadai ya yi har a tashin alkiyama wannan girmamawa ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya samu kuma wannan dalili ne akan irin nagarta da Allah ya shirya shi da ita ku duba dukkan sarakunan kaje kaji sarakunan nan suna da wasu ƴaƴa nasu waɗanda suke shirya su domin su gaje su gado na musamman ko mun fahimta jama'a shi ne na musamman suke musu domin suna so su rike musu daular su da gwamnatin su a bisa yadda suka tsara ta sarki mafi karfi a duniya da na san ya tsara wannan shi ne sarki abdulaziz idan su hajji? samun su ya gumin ɗinsu ya gogar da su ya horar da su akan su iya rike daular ko bayan shi don haka yanzu duk abin da suke aikatawa har zuwa yanzu ba lardin idan su ne har yanzu ba su da wani sabo nasu wani idan ya yi daga lokaci za zuwa sanda Allah zai ɗauki ran shi da abubuwan da ake so a samar za ka sahaj ba a samu an more an dama a zamanin mulkin shi yadda ake so ba saboda lokacin tsayar da infrastructures ne gine-gine da haka an samar to yanzu ba yanzu mutane daɗi suke ji haka fiddar sai sarki abdullahi an zo biyan alwashi sai ce aminta musu za ka bi dubu ɗari biyar sai a ce sarki ya ce miliyan da ya ba a daka da haka sai sai ka ji tabbatar suna abdullahi malikar rahma abdullahi malikar insaniya kawai su suka gida rediyo da hayaniya saboda kowa ya ce ina ba ta an gani wannan tsare-tsaren saboda haka idan ya tsara musu haka idan ya tsara musu sannan annin kasar jama'a sarkin gambo da ya rasu sarkin gambo da ya rasu haka ya shirya wani babban ɗanshi akan ya gaje shi to amma sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki ɗan kafin shi idan aka ce da ya zo ya tsaya a kan dawar ya zube sai hawa ya zube ya ce Allah abinda kai min kenan to ma karba sai juya zube bai rayu da shi na mutu shi ne aka haɗa wannan da yanzu shi ma ɗanunin can ne amma bai shirya shi kamar ya shirya can ba wancan shi ne shafa ya waka Allah ji ɗan ciro nan gombe ta ciro nan gombe idan ya shirya shi ne don ya ɗauki furan don ya ɗauki kujera domin sai sarkin daura Muhammadu Bashir yana da wani ɗa yake ji da shi sojan ya gama shirya shi wata ƙabiya ta faru aka tere shi a aikin soja ya ce ubai in ta ba a mai da shi ba zai mutu ya ce ba za ka mutu ba ya ce zai mutu ba a zai a mai da shi idan na biyu yadda za a yi da nasara ba sai da ya mutu tun da garin da ya mutu shi ma uban bai zauna lafiya ba sai da ya mutu ko kun fahimci wannan haka lamu dan adamawa lafi ya shirya bartin a kan ya gaje shi burin shi ke don a duniya ya gaje shi kuma Allah ya cika musu mirin yana kadari abin da yake faruwa jama'a akwai wani tsari na wani aiki waɗanda wasu mazaje idan suka shirya ba ta son ya taryaɗe daga cikin shehu usmanu yana da ɗa babba da suna muhammad da haka ake ce mishi abu muhammad yana da ɗa'aye da yawa kafin dallo amma duk da wani garin su sai ba su iya aikin ba da haka babban mawata sai sai mishi shiri na musamman don haka ya riƙa wasiyoyi waɗanda suka yi ishara zuwa ga tabbatar bello kuma Allah ya taimaka bellon ya riƙe kuma ta sai da aka yaba addinin musulunci a zamanin bello tun daga sokoto ko da har central east africa to abin da nake so in ce a nan yanzu Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shiri ne musamman yanzu kun ga abin da yake so in kai ku gare idan idan mutane suna shirya wasu mutane don su rike musu aiki eh da ka ce Allah ba zai shirya wanda zai rike musu ilimin nan gagarumin duniya ba a da annabawa ne ake dafa su a cikin kasashe da littattafan su zai su riƙe wa Allah wurare amma bayan lokaci sai abin zai yawa watse in sun mutu to sai Allah ya tsayi da aiko da annabawa ya ce to zai aiko wannan ƙwaya ɗaya daga shi na tashin duniya to ka ce ko duniya shekara dubu ɗaya za ta yi mutumin da zai iya riƙe duniya ta shekara dubu ɗaya ba ta tarwatsa a bisa tsarin da Allah yake so da tunda Allah ba zai sake aiko wani ba kaga ana buƙatar mutumin a shirya shi ko to shi ma document din kuma fa littafin da zai tsaye da shi fa ana buƙatar littafin da zama shi ma absolutely perfect intact ya zama cikakke ne kammalalle wato kungi ne da zai iya biyan buƙatar duk wata hayaniya da za ta taso ina fata an gane don haka alƙur'ani jama'a ya dace da kowa ya dace da ko'ina ya dace da kowane yanayi duk wata matsala da za ta faru alkur'ani ya dace da ita ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka Allah ya shirya annabi dan ya iya rike wannan wahala shi kadai qala ta'ala Allah ya ce walau ina لبعثنا في كل قرية نذيرا أو دا من سودا من أي كودا من أيكي القوة القرية Allah bai so بيسو حدا ba. sai ya aiko mutum ɗaya dalili ne akan mutum ɗaya nan zai iya ayyukan da annabawa za su da gargadan alkaryun duniya yanzu zari alkarya ce karka ce najeriya najeriya dauloli ne a cikin cikinta dauloli ne a cikin najeriya zari alkarya ce ɗaya kano alkarya ce ɗaya sokoto alkarya ce ɗaya duk waɗannan alkarya ne mabambanta to irin sai gudanar da a duniya to da gwargwadon adadin su kenan ake buƙatar aiko da annabawan da za su riƙe wa Allah aiki ko shi ne ke ce to da mun so da kowane gari mun aiko da manzo amma tun da aka aiko da annabi shi kadai fa ya isar wa dukkan alƙarye wannan dalili ne akan ƙarfin annabta da kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ita ce aya ta hamsin da ɗaya cikin suratul furqa sai ce fa tafsisullahi jalla sha'anuhu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi hadha al-maqami al-azim لينهض بأعباء الرسالة وليكون رسولا للثقلين عليه لعجل تعذيره وتكريره وتخصيصه بالأجر الكثير والثواب الذي ليس له مثيل يسوك واري يبدا الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكري بهذا المقام العظيم ان المقام يجرنا لينهض بأعضاء الرسالة ومن ينقر وذلك وحلحلون من ذنشي وليكون رسولا للثقلين كما دنيا زما دان aike da aljanu da mutane kuma ji wani ƙarin yanzu ko ɗan dabar najeriya kada aka aiko ka zuwa gare su gudu da aka kada su ɗan daba kawai ban da aljanu amma ka duba duk ka je ka tambayi malaman riko yadda suke dan da aljanu aljanu dinne duniyar nan gaba ɗaya an aiko annabi zuwa gare su sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin abdullahi dan mas'udin da yake cikin bukhari ya yi shaida annabi ya je musu wa'azi amma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk yadda ya san abdullahi dan mas'ud yana da taurin rai da iya juriya bai dauke shi an tafi wurin wa'azin ba sai ce mishi tsaya a nan ma'ana kai ne dan agaji da ka je ne yake amma kai ma tsaya nan annabi ya tafi shi kadai ya ce karka babbirin nan da ya dawo sai ce kana ne ya ce eh ya ce ai da naji ji wata hayaniya da har zan tafi to kai ke kokarin menene wannan hayaniyar take nunawa ruwa an yi wani wa'azi ne a cikin yan aljanu akwai wani sufi ya ce gobe da an za ka faɗi ba ba ta an gari ya ce wani bakin kafin ya ce san dogara a tashi a yi hayaniya waɗanda suka yi dafi da ke shi da an gama ne ka kaddara je wani abu haka sai dai ka san da Allah ka ce akwai hayaniya to ba zaman lafiya ne ke ta hayaniya ba ya ce ya ji hayaniya sai ne ya bai wurin sai ya ce da ta tafi da wani abu ya same ta babu iyana ka ga wannan yake nuna hatsaniyar ta tashin hankali ce ba ta murna ba ce amma annabi ya iya da su shi kadai sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo ana nan aka ji kara a madina mazaje sun fito ne fa ana shafa ya za a yi sai ga shi shiwa ba a kan doki dokin tsirara ba sirri ba lirgani yana cewa ku je ku kwanta an gama muku inda annabi ba wanda zai iya haka yanzu in liman ne kiwa zai ce in tashi gaban agaji ne yana neman ɗan agaji ne ya shi tafi amma annabi ya tafi ne ya je nan ban maza ne da ake dogara da su suna shawara ya za a yi shi kuma har ya je ya gama ya da yake ku je ku kwanta dan haka jama'a duk dukkanin wanda yake da siffa ta shugabanci idan a same shi sau goliyo wato wanda yake sakarai ba da tunani ba da ƙwazo wannan zaune taka bai cancanta lewanci da kowane shugabancin jama'a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ware shi da wannan aiki da mutane da aljanu sannan Allah ya haɗa maka baƙaƙen ɗin iska a cikin garin kutukuna irin su Abu jihar. irin su hanta irin su waɗannan ta mutane waɗanda sun kasa a haɗin ita daɗi kuma ba sa nadama kuma ke kazo tsakiyar waɗannan duk ka gama ka musulunci da waɗannan sannan kuma ka zanna duniya ka fara tunanin yanzu kaisar da kisra kake tunani ma'ana ana tunanin gwamnatin amurka da faransa da rasha da wane ne da wane ne ke ka auna wannan yanzu waɗannan gawurtattun na cuta irin nagu na najeriya nan a ce ana so ka shiryar da su su dawo na karatun ƙur'ani su rinka kuka wani kuma uwar shi ce ta mutu da zai kuka ba zai zuciya shi ta je kashe to ana so ne da yaji ana karatun Qur'ani ya rinka kuka tun daga zuciya sabi da gaba ɗaya ko kun fahimta jama'a duk haka annabi ya fama da waɗannan wahalhalu sallallahu alaihi wa sallam wannan dalili ne malamin ce li ajli ta'azimi saboda girmama yadda Allah ya annabi sallallahu alaihi wa sallam wa takrimihi da mutunta shi da yi wa tahsisihi bil ajri kathir da kuma ware shi da samun lada mai yawa wa sawabi da kuma sakamako allazi laysa lahu nasibun wanda babu irin shi da gargadan nauyin aikin da gargadan ladan to kaga dalilin da zai ta kenan aka je kiyama sai ta jure dan yawa aikin da ya fi na annabi Ibrahim kenan ya yi aikin da ya fi na annabi musa duk wahalar da annabi musa ya shafa da kabila ɗaya ne kabilu ɗaya ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma annabi musa fa ya zo da ya samu mutane waɗanda suke da embratoriya wato suna da tsarin gwamnati don haka idan ya samu ya karɓe gwamnatin kawai zai ci gaba da tafiya akan tsari ne mai sauki amma annabi ya same su ne a watse kowace anguwa zaman kanta take ba ruwanta da ɗaya ya ce ka haɗe waɗannan mutane da ba su saba zama ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya ba su ji magana ko su saurare ka sannan wasu a tarihin rayuwarsu sun shekarar dubu ba sa magana da juna waɗannan ƙabilun fada ake kama ausu da hazrat irin waɗannan abubuwa yana nuna irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fuskanta amma kuma bai bi shirin da Allah ya yi to haka ta faru ne dan Allah ya girma maladan shi to kun fahimta gama in kaji Allah yana cewa annabi Ibrahim wa atainahu ajrahu fi dunya wa innahu al akhirati as salihin wannan annabi Ibrahim kenan amma fa annabi ya ci shi daraja to me kake bi maladan annabi kuma anan da yi duniya da kake bi sakamakon shi a lahira فلو أراد الله جل شأنه لأرسل في كل مصر وعصر رسولا دا الله وند الأمر شياها بك ياسو دا أوكيد من ذي القوة نجريد كما قوة نظامي يحمل عن محمد بعد عبد ما تحمل بن يطوكي عن محمد يسوى هل هليد بجكينا هل هليد ويسقط عنه بذلك عناء وتعب كثير don ya ɗauke mishi ainihin wato wahalhalu da ainihin wato irin wasu gajiyarwa masu yawa waɗanda ke cikin aikin saƙon manzanci walakin Allah jalla sha'ani sai dai Allah wanda al'amarin shi ya haɓaka lam yurid zalika bai nufi haka ta faru ba ina son ku gane malam yana magana da kalmomin tauhidi da farko yake cewa shalau arada Allah ba Allah ya nufa to Allah bai nufa ba sannan sai ce lam yurid zalika Allah bai nufi haka ta fa'ida wa hammalahu wahdahu sallallahu alaihi wa alihi sallama asqalan nibara sai Allah madaukakin sarki ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nauyi na aikin gargadi da jami'il qura ga dukkanin alƙarni ليظهر فضله بين بين فضل النبي صلى الله wa واله وسلم بعموم رسالته da irin yadda saƙon annabi zai gane wa yu'azzima ajrahu dan ya girmama ladan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi azmi jihadihi da gwargwadon girman jihadin shi da da gwargwadon girman hakurin shi wa yuksira sawabahu kuma ya yawaita ladan shi bi kasarati man yu'minu bihi da gwargwadon yawan waɗannan da suka yi imani da shi dan duka duda kenan yanzu ka ga niza ta annabi tana bayyana mata madasa akan sauran annabawa nizar aikin shi na bayyana akan sauran da gargadon yawa da gargadon wahala ashe kenan wannan yake nuna wani sirri da malamai suke faɗi in sun zo da bayani a fikiri me yasa Allah madaukakin sarki ya mai da salloli daga biyu rakawai su suka koma hudu wata ta koma uku don labarin germana ashe ƙara maka aiki kara maka daraja ne da girma ka duba in aka saka ɗan primary one one two three ne zuwa hundred ake so ya iya ko gcd ne zuwa z ake so ya iya idan karatu ya tafi aji biyu sai karatu ya kara nauyi to ba a san shi ne a da gargadon yadda nauyi ke kariya da gargadon yadda daraja take kariya da gargadon yadda nauyi ke kariya da gargadon yadda daraja take kariya amin ana so a nuna maka aikin da aka faɗaɗa mishi ya faɗaɗa ladan shi girmama aikin da aka ya girmama ladan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kenan yanzu idan kana da babban ɗa sai ka ce mishi to wane e gonaki kai na baka noma kannan ka kuma za su noman gona ɗaiɗai ba kamata wai babban ɗan ya fahimci cewa ni babana baya so na ya tsarge ni ya fi son ƙannena ba menene wannan ke nunawa kai da kake babba a ga kana jagorancin babban aiki dalili ne a kan sauran ƙananan za su rinka kwaikwayonta haka ne ko ba haka ba haka ne domin ba ma sun ce sayi da sayyidul qawmi khadimuhu المسألة الثانية مسألة تبدو ميزة ختم الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم irin fifikon darajar da cikewar da aka da al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan al'ummomi wanda fifiko ne ita kuma wannan al'umma ta samu da ta zama ita ce akhiral umam wasiha na ba ta an gane kanat bi'satul anbiya alaihim assalamu khassa li aqwamihim aikin da Allah ke wa annabawa zuwa ga al'umma su ne kadai وبالتالي فهم يحملون معهم تشريعا يتناسب مع القوم الذين يبعثوا يبعثون اليهم هذا الكشف مكا انا ايكوسني زواجا وكما تعالى الشريعي وقد فك ذاتي بمتا من بأيك ايكوس دي اغليس وكما تقولت اغماء انا ايكوس دي بديكو كم بفك ذاتي بسي وانا كل مكو تتنبت الرقابة كريستو النابيريا sun zo sun ɗauko wasu dokoki ne waɗanda suka dace da wasu al'umma da wani zamani da wani keɓantaccen gari sai suka zo suka ɗauko sai suka watso su cikin wasu al'umma don haka su da kansu kullum suna cikin tukka da wayyara misali a cikin al'adar ƙabilar da annabi isa alaihi salatu wa salam ya taso ba sa son waɗanda ingunta kaya duk gaba da kiristocin najeriya da kansu idan suka zo suna dramatizing wato suna wasan farko na rayuwa annabi isa da hausa ko da turanci ko da warabanci ko da wani yare zai ke faruwa sai ga suna sanya ainihin mutane su suna sa manya-manyan kaya dalili ne akan cewa irin suturar da su annabi isa suke sa ke sai ga suna sa gomi sai ga suna sanya ainihin hijabi to yanzu sai a duba a cikin al'ummar najeriya su wane ne suke da irin waɗannan al'adu da tunani waɗanda suka dace da waɗancan su musulmi to kun so su dawo sai ka ga tufka da yawara sai ka ga in musulmi ya dawo su ba irin ta annabi isa haka za ka ce musulmi ya shiga irin ta annabi isa sai kuma kirista sai ya mishi wauta sai mai shigantaka sai ya zage shi da annabi isa za ka gan shi da mayafi da zani amma zani ya ƙwari sannan da gemu su ne suke wannan hoton in ba cewa muka hakika shi da annabi musa ba su ne suke wannan hoton ga hannun da hijabi da lulluɓi ba inda suka taɓa hoton maryamu da minister ko ministers haka mutu ba haka ba kuma wai ba za ka fitar da hoton annabi isa barkuci don girman allah da a ce musulmi zai iya yin wannan don kafirce ba zai iya ba kowa ya da zai wannan da za ka hoton annabi isa da t-shirt da hoton hana sallah ka yaɗa kiristoci za su kashe ta a duniya sai ka wulatar da annabi isa da za ka hoton maryam da mini skirt ko mini jeans ta kona kanta ta jefar baya ka ce this is maryam ko mary the daughter of god ko kuma the mother of God domin ba ana ce mata daughter of God ɗan Allah ce to aka ba aka yi promoting ɗin da aka ce the mother of God uwar Allah ce Su aka ba ta the last and the only and the absolute promotion su aka ce God herself ita ma ta zama goddess ta zama Allahnya abin da nake so ku gane a nan yanzu babu citta da warwara a cikin wannan rayuwar tasu suna son sanya mini su mini skirt suna bayyana tsaraice su amma kuma suna wa maryam hoton hijabi kuma in sun ga ke musulma da hijabi su gaje ta kuma yau ba za ta hoton maryam da ainihin wannan irin siffar su ta mini jeans ko mini skirt ko wane ne ba tsakar kaya sai ce ka zagar musu mace mai daraja ashe su ba gaggu ne ke ko kun fahimta idan kun danna wannan jama'a sai malam yake cewa su waɗancan annabawa ana aiko su ne tare da dokokin da suka dace da jama'a su da ake aiko su da su don haka fahiwa ta shirin mu'akkad dokoki ne waɗanda ake ba su su kan hayuka wato na ɗan lokaci taƙaitacce bi zamanin waɗanda suke tsayawa akan wani zamani wa makanin kuma ake ƙididdige su da wani wuri لا ينبغي أن يدخل عليه التعيين وهذا باسا دقيقة التعديل سيجا بأي منها تسوي سوي سنتار دريسو من النبي اللاحق بدأ النبي الذي جيبا من كان النبي الذي جباتا وتشيء النبي الذي كاو دوكر دبارا يتشي باوي الأمة لما باس لا لا تأتي دوكر وعاء shi sabon annabin da zai zo don haka yi zai sai zo da ne sai zo da sauye-sauye Allah ya lafi don ne wafkan min bi'atul jadida saboda ya tafi tare da wannan ainihin wato wurin zamantakewa wanda yake yanzu sabo ya canza yanzu ka dubi wariyar shekara hamsin da ta wuce yadda ta take a yanzu wariyar da yake ba ɗaya ba ce da haka irin sarautar da sarki ba zai yi a wancan shekaru hamsin idan sarkin yanzu yake zai irin ta ba za ta yi ba muna ƙanana ba sauke zai zai idan ya zai zai wuce jama'a zai tafi wani gari haka ya zai wuce ta nan npc da gaba ɗaya uwa mu za su fito ne ta su yi down gaba ɗaya kowa ya haka dukansu haka za su kame biyoyin su ba duk wanda ke fitowa haka da sai ya zo gidan mai anguwa ya amsa jawabi sai an yi mai bulala kullum ka tsawon ka da tutar ka a mutuwa da cikaji da duk mai kakan ka ko babanka a kan yanzu wanda zai je fata sarki na yi wani fatan ma da za a je a gaba wai yanzu yin ciwa halayen guda ko kun fahimta gama kenan yanzu ashe ba irin wancan tsari ne na aiko da annabawa kun ga dokokin za su canza saboda zamani ya canza amma bi isati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan ku bi wata falsafa har wani ita ku bi wani abu yanzu idan ka tafi makurdi idan ka je ka ga yadda ake tsoron soja a makurdi ba a tsoron soja a nan zariya ko ka san mu saboda yin sojojin suke girma ake tarbiyyar su don haka ganin su da jama'a suke yana rage musu tsoro fiye da inda sai dai a tura shi ya riga zama horarren soja ko kun fahimta ba inda za ga an ganganci ana son a share ta je a yi fada da soja sai a garin mu ban zan sai kuka ban lura da wannan ba daga ana son aika ce zo din mana kuma da shi ya zo mana yawwa to mene ne ke faruwa kun ga bi'a ce ta canza me yasa saboda mun za a gansu suna rawar daji mun za a gansu suna wucewa sai ga samarin ma wasu suna bin su ko to amma an gama training ɗin shi ya iya an tura shi sakwato ko an tura shi bisu ko an tura shi a ka'ifan don ta gan shi a haɗaɗɗen soja ne don haka da ya harare ka sai ka ce o babin nan ne ko sun fi shuka jama'a kun ga a yadda suke canzawa tana haifar da abubuwan da saɓanin yadda suke a wasu wuraren ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka sai malam yake cewa أما بئسة محمد صلى a عليه وآله وسلم فقد فقد كانت عامة في الزمان والمكان أما أيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم al'amari ne wanda ya kasance ya zo ne baki ɗaya daidai da kowane zamani kuma daidai da kowane wuri wa kana tashri'u allazi ja'a bihi صلى الله عليه وآله وسلم مناسبا مع من بعث إليه هذا سيد مساق أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون حكم بوجود شيء sun dace da su wato waɗanda su sun dace da waɗanda ake aikawa zuwa gare su idan kaje je ka yadda ake taruwa a ƙasar makka a lokacin aikin hajji da umara sai ga mutane iri iri amma sai daga kuma dukkanin su sun yi wannan kuma shari'a ta dace da su fawwa ta shari'un kamilun don haka dokoki ne cikakkun dokoki kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma ni'mata ta cika gare ku ma'ana daga yau ke daga yau na cika addini daga yau ni'mata ta tabbata ورضيت لكم الإسلام دينا كل مسلم في نعم يمكنكم رمى الدين الله أكبر وأصبح هذا التشريع بهذا الكمال الشامل فهك ون شريعة بئر ون تكتور كملة ودى تتركوئنا تتظن مناسبا لحاجة الأمة أيا كان موقعها ون إلى الأولين واتو شريعة تتباتي ببقات دكا الأمة a duk inda al'ummar ta samu kanta ita dokar da za a yi mutumin da ke china can ƙarshen duniya ita ce dokar da za a yi mutumin da ke ainihin ƙasar singapore da wanda yake ƙarƙashin ƙasar italiya da wanda yake ƙarƙashin europe da wanda yake afirka da wanda ke ko'ina sai ka ga duk dokar ɗaya ce malam yake cewa wa haifu la hadata ba'da zalika ila tashri'in jadidin to tun da ya zama kenan babu bukata zuwa ga sabunta shari'a fala hajjata ila bi'fati nabiyyin akhar domin babu bukata zuwa ga ainihin wato aiko da wani annabi بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باين النبي صلى الله عليه وآله وسلم domin ba ma menene aikin annabawa in ma su zo kawo shari'a in ma su zo aikin jaddada shari'a in zo aikin tabbatar da shari'a kawo shari'a shine babu shari'a sai su kawo ta aikin jaddada shari'a shine shari'a ta zo amma ta nemi dufashewa sai su zo ita ɗin ce amma ba su sabunta ta sannan sai kuma zuwa da sababbin shari'o'i waɗanda su kuma ba su dace da wuri ko kuma makamantan haka to shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ne don ta dace da duniya gaba daya don ta dace da zamani tun daga aiko shi har zuwa tashi da alƙiyama wannan yana daga cikin hisisa ma ta shari'a wannan yana daga cikin hususiya da daraja da shari'a ke da shi wanda sauran shari'o'in ba su da shi shi ne ne at-ta'didu kasantuwar ta tabbidin binci ba ta je kana yi gaba don haka ku je ku zauna a majalisa jama'a ku je in ka je house of reps ko house of assembly ko house of wane ne sabon ko wane ne wane ne sai ka kullum ana cewa a zo a duba shari'a kaza a zo a zo a duba shari'a kaza yanzu babban abin da suke tattaunawa a kai shi ne wane ne ya dace da ya zo ya wakilci jama'a shi a majalisar dokoki ta tarayya rafs kenan ko kuma sanin wanda ya digiri ko wanda yake da sakandare ko kuwa za su iya ɗauko saukin wanzaman ƙauyen suna don ƙauyen duk wanzamai ne zai tsaya ya wakilce su abin da ke damun su shine idan yanzu duk ƙarin wanzamai ne to lallai haka ɗauko sarkin wanzamai aka turo shi ya dace don ya san matsalolin su ko ta ma kuma zai zo ya haɗu da sarkin manoman koko daga jihar oyo shi kuma yanzu zai auri iya wakilta al'ummar shi da ke ne da ke manoman koko ko kuma zai iya wakilta sarkin tsafi da zai zo daga garin lukayi shi kuma zai iya wakiltar jama'a shigo da amma an haɗa su wancan tudu ne wannan da yarabe ne wannan ba bahaushe ne da wannan yaro ba su magana ba ka sai suka rube sai suka ce kun ga suna da cancanta su wakilci jama'a su amma in suka zo suka haɗu za su tattauna don kawo mafita guda ɗaya ba sa fahimtar juna sanda wannan zai warabanci wannan hausa zai yi wannan yaren tudu zai yi wannan shi ne ba su sai suka ce to dole a samu waɗanda suke iya turanci to kuma iya turancin ne daga ne ake iya gane turanci waɗannan suka ce ai ko ɗan sakandare zai iya yi wani suka ce ai kun harka ilimin ta lalace sai wani ce to tun da harka ilimin ta lalace ya kamata a saka ta daga cikin matsalolin da za a tattauna ita haka duk ce da wata ke da wasu suka ce to digiri za ka ce to yanzu ne digiri nawa ne ko ne NCADA wanda ba a jin turanci don haka suka yi wajen sati uku suna a akan matsalar sun kasa gano amsa suka je suka ce immunity da ake bawa gwamnoni shi ne gwamna yana ainihin kan mulki na abu da ya ba za a kai shi kara ba suka ce wannan darajar da aka ba gwamna ta yi yawa don haka a rage ta don haka zai iya yiwa a kai gwamna ƙara sai kuma suka bayar ka ce to in zai yiwa a kai gwamna ƙara ai kuma gwamna ba zai zauna ya aiki ba sai aka ce eh a haddade irin abubuwan da za a kai shi ƙara zaka ce in aka haddade irin abubuwa don kasuwa to idan duk kananan hukumomin kuma kowa ya dubi irin waɗannan matsalolin aka kai shi ƙarar ba har yau dai ba zai iya samun yin kai ba addini ne ne yake nuna maka gazawar aikin shi saboda aiki ne na mutane amma ba za su ɗauko principle daga Allah ba za su ɗauko ƙa'idoji daga Allah duk da sun rubuta na ba an gani don haka sai malam yake cewa babu sauran bukata kenan a sake aiko da wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun da sakon shi na dindindin fahimiyar وانقطاع الوحي والرسالة لا يعني انقطاع الدعوة بل الدعوة إلى الله ماضية إلى يوم الدين ينكي والوحي دا أيكو دا ساقو دا الله يكيفا بايا نفن كما دعوة تا ينكي بايا نفن أن دين هذا الدين بل الدعوة إلى الله ماضية إلى يوم, يوم الدين سيدي أيكي الدعوة زوا دا الله yana nan zai zarce za a ci gaba da shi dindindin har zuwa tashin alkiyama وقد تكفل الله جل شأنه صيانة هذا الدين هناك الله لا من تنزيل كيا ولا الدين بأمرين تغير بين أبو داود أبو داود الدين ألف فرق حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التبديل والنقص والزيادة أو التحريف. كيا عمر ده الله مرة سيكيه القرآن daga a sauya shi ko a rage shi ko a ƙara shi ko kuma a kawo wani abu a shigar a cikin shi madadin wani abu da ke cikin shi قال تعالى الله مركتين سيكيتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من لك سيكر بالقرآن نظام طيشي tunani ne bambancin al-tabdil da al-tahrif jama'a al-tabdil shine a ɗauko ni a cire wannan a aji a madadi ba zai yi ba ba wanda zai iya ɗauko amma yanzu bari ku ji jama'a yanzu gaba ɗayan bible da suke da shi gaba ɗaya ba shi ne littafin da Allah ya saukar da annabi Isa ba gaba ba shi bane innama akwai wasu abubuwa da waɗanda aka ɗibo daga shi amma ba shi din bane don haka babbali sun sauya ko kun jama'a to sannan harrafa a tahamshi kuma fa shi ne idan ka zo ka sami injiloli waɗanda su ne riwayar gaskiya da aka yi daga annabi isa irin na su barnabas shi kuma za ka ga akwai inda aka yi tafsir ɗinsu akwai inda aka sassauya wasu abubuwa shi ne ta harifi shi ne a bar abin wadda yake amma sai a sassauya wasu raye to orifa amma a ɗauke shi a kawo wani madadin shi to baddala to Allah ya tsara Qur'ani daga yin haka sannan na kasawa a ce akwai wasu surori da aka cire a ciki ko kuma a ce akwai wasu surori da aka kawo aka kara Allah ya tsara Qur'ani daga haka Allah da akbar ba annabi annallaha subhanahu wa ta'ala يقول جعل طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah wanda yake tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi يا فهم وصيهم كما تذكر الأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما تقول أوله واتو وأدم بغاسي أيكي بومن جاره من الدين أقوه ذالي ما تزال قائمة على الحق وأدم الأمة قوة ذالي يا سابقين وأدم بغاسي قوة أكم بس يا بغاسي بجي أكم كوا أما جاء في الأحاديث الصحيحة من بوضع تكين حديثي صحيحي لكي يكون منهج هذه الطائفة في الحياة وعملها وعلمها وعملها أسوة دائمة ومدراسا آكل آه، وباء لكل من يرشد الحق ويستضيء بنور الإسلام أما ما يتكين سلكي زي وونا الأمة هكذا وزي وونا الدين هكذا لكي يكون منهج هذه الطائفة بمن وما تفرق وضمن الأمة fil hayati a wajen rayuwa wa ilmiha da kuma iliminsu wa amaliha da kuma aikinsu ya zama uswatan da'ima ya zama shi ne abin koyi na dindindin wani brasan wa ba'an sannan kuma ya zama wani abin haskakawa mai matuƙar haske da kullum yin shi bil haq da duk wanda yake cigiyar ina gaskiya take ji wa yastabi'a bi nuril islami don ya samu haskakuwa da hasken musulunci zama kun ji daga cikin maganganun da nake ishara domin in shi'a abin da suke cewa ai annabci ya kasance a cikin bani isra'ila babu ne salsalar jini ne sai mu ce gaskiya ne babu shakka me kake nufi sai ce to baka ganin annabci ma ke dan a cikin wannan al'umma ya kamata ya zama dabo ne da salsalar jini ne kafin ka bashi an sai ka ce faɗi ya fassara me yake nufi sai ce maka ba ka ganin kenan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi babu wanda ya dace ya fi cancanta ya zama khalifa bayan shi irin aliyu saboda shi ne jinin shi sai ce to yanzu in na kaka akan wannan tunani sai mu ce maka a'a ba aliyu ne ya dace abbas ne ya dace domin abbas shi ne senior member of the whole family duk cikin zurriya gaba daya har annabi yana da rai ma abbas ne a sama ba ka ba aliyu ba mai dace duk wannan ne ala fasafika a kan yi tunani da ikimarka da kake so ka kawo tun da ka mai da abin gado ka mai da abin jini kan in ko kana magana babu to wadda ta dace ta zama ita ce fatima to kuma shi da za ta gadon ya ce mace ba ta shugabanci idan kuwa ba mu raka ka a kan tunaninka ba sai mu ce da kai tun da ka ce jini sai mu ce na'am ai abin da annabi ibrahim wanda shine abul anbiya da ya roƙi allah akan Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'amari a cikin zurriyar shi menene Allah maɗaukakin sarki ya ce mishi inni ja'iluka min nasi imama zan naɗa ka ka zama jagoran mutanen duniya ma'anar ayat kenan jama'a wallahu alam ba wani ne sallah ba inni ja'iluka lin nasi annas su ne annasu na halittar 'ya'yan bani adam mun sa ka zama jagora قال ومن ya allah haka الله cikin بجتين ka sanya wannan jagoranci sai Allah madaukakin sarki ya amsa mishi yace ya karba amma da sharadi la wa ma li ahadin zalimin azzalime ba za su samu wannan alƙawarin ba zai muka alƙawarin jagoranci kai da zuriyarka amma ban da azzalimai da haka aka tare a cikin zuriyar annabi Ibrahim dama 'ya'yan guda nawa ne guda biyu ne ishaqa da isma'il sai gidan ishaqa sai ya ɗauka da gidan ishaqa ya haifar da ya haifar da yaqub yaqub ya haifar da ƴaƴa bejin guda waɗannan ƴaƴa bejin guda su kuma cikin su ne akai yi ta yaduwa har aka samu musa ya fito a cikin su dawud ya fito a cikin su suleiman ya fito a cikin su aka samu duk waɗannan annaba da aka samu har zuwa kan annabi isa alaihi salatu wa salam duk salsalar gidan haka ce shi kenan sai suka haɗa kansu gaba ɗaya akan su yi zalunci akan su kashe annabin zamaninsu wanda allah ya aiko musu to wannan haɗin kan da suka yi gaba ɗaya sai allah maɗaukakin sarki daidai wannan lokaci sai ɗauke wannan alƙawarin daga gidan ishaƙa sai koma da shi gidan isma'il ya cika wa ibrahim alƙawari ko da cika ba ya cika alƙawari ya koma gidan isma'il shi kenan isma'il annabin allah ne dama aka tuwo aka tuwo aka tuwo sai abu ya tashi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu abin da muke so mu duba ne jama'a nan shin annabawan da suka zo na bani isra'ila jinin ne amma ya da kanu ne da da uba idan ka cire Sulaimanu da Dawud ba in ba ka samu da uba a cikin falfalar aikin wanda ya bayyana yahra da zakariya aha yahra da zakariya ya kudu da yusuf wato abin da nake so in ce shine su abin da suke nunawa wato asalin abin ya koma zabe ne na jini to idan an ɗauki wannan nabariyar ya kudu ya gajuwa ya gaji ishaq ishaq ya gajuwa ibrahim sai a taho ƙasa shi kuma yusuf ya gajiwa ya ako to wane ne ya gaji yusuf a cikin 'ya'yan shi ta yi tsalle ne ta kuma wani ɓangaren na al'umma amma dai cikin zulma ibrahim cikin zulmin shi ba ɗa ba rafi ba tafiya da ko tafiya har aka zo aka samu aka samu nisa da aka samu nisa nisa san kala ne amma an duba za a ga kakan na haɗewa zuwa sama ya tafi dawa da yusuf to shi kenan idan ka so ka so ka so musa shi kuma annabi isa kanin shi ne ɗan ne amma jinin su ne tare kakannin su ɗaya to a shi ka so kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka ga wane ne kakan annabi usaini yanzu kusan mutum shi ne kakan ma shi ne kakan abubakar siddiq shi ne kakan umar shi ne kakan usman shi ne kakan aliyu a ce ba ta tabbata ba ta tabbata a kan wannan nazariyar ta su din amma wai su abin da suke cewa a'a sai a samu abin da zama babu da directly sai su ɗauko waɗancan annabawan sai a ce ai abin tun da ya tsinke ya nuna ashe can ya faru ne saboda haka Allah ya tsara amma ba sharaɗi ba ne sai ɓaya ga bi uban shi ina son ku gane wannan nazariya ita ce suke yaƙar ɗan boko da ita sai zo zauna duk in ka gama gaba ɗaya zuwa abin da nake ce sai ya ce musu to yanzu wannan abin da ya faru abubakar da ya zauna a kan kujera annabi sallallahu alaihi wasallam ya khalifanci shekara biyu usman ya zo ya ɗaya umar ya zo shekara goma usman ya zo ya shekara goma ko sha biyu sha biyu yanzu wannan abin da ya faru ko goma sha biyu ashirin da hudu to yanzu ba ku amince da wannan ba eh to yanzu don girman Allah idan na amince da cewa ni na ba amince ba da ni da ko yanzu a zamu gyara wannan abin mu tashi ne aiki gyara gaba in kana sauraron waƙan maran daɗa za ka ji ake sardaunan kaduna ya yi jawabi duk ba zage zage da yi yake kaza yake kaza ke. ma'ana ana bawa zage zage haƙuri ma'ana Allah ya riga ya naɗa wa sarkin zarda aliyu sai ta cewa shi wannan da kun kaso a naɗa Allah bai yi mai farauta ba ma'ana wanda a lullule Allah ya nufa da aminu ya zama sarkin zazzau amma fara kan da yake da yanzu da ya mutu to shi ke sai kai yanzu ka taso saboda aminu baka tsire ne kai ko da nan ne ko kai da barbare ne sai ka ce san ka yadda ba sai ka ce to mu ma mun taya ka ban yadda ba mu gyara ko kun ji ta jama'a ni ban yadda ba ko kuma yanzu kai ɗan ANPP ne Buhari ne ci ƙuri'a a yi ku amma aka murɗa aka ba PDP aka naɗa ya abuwa suka da aka ce kai shi ba ka yadda ba am sai ce to shi kenan mu na PDP ne raka ka yanzu ba mu yadda ba a ba a canza kiran ni jama'a ya za a canza duk yadda za a canza kawai ita ce amsa to duk da babu yadda za a canza me ya kamata ya nasta a littattari mu ci gaba da yanzu yaya tarihi yanzu a ina ake a tashi a yi wa musulunci aiki a yadda ake yanzu wancan abin da ya faru ya riga ya faru don haka yanzu ne ne za a yi aiki don haka waɗancan mallawa da waɗancan bare bari da suka ce da su yadda ba eh? yanzu ne ya kamata a fasa aiki ya za su ciyar da ƙasar zai gaba yanzu waɗancan LPDP da kai ANPP da suka ce da su ba a tashi aiki to yanzu kai ƴan goyon bayan Aliyu da ƴan goyon bayan Abubakar yanzu tun da abu ya riga ya faru ya wuce ya za a ci gaba sai dan shi a yake sam to a ce shi a suna ce ne kullum a gaima a yi tafawayya ba a taba ci gaba domin abu ne da ya riga ya faru da ma kun fahimci asalin abin da muke so ku fahimta shi ne yau da a ce abubakar yana kan mulki duka ba ya kuka ce ba ku yarda ba sai aliyu kuma da aliyu yana gefe guda sai a ce a yi kokarin yadda ba a kai da shi a naɗa wanda kuka yarda shi ne an yi gyara ko da ma abubakar ne ya ba shi kun zai da yau babu sarkin yadda aliyu kun ɗan biyu ɗan yau babu yar abuwa ya za a yi sai ake ne musta'anisa tarih abu a ci gaba ya za a ci gaba da tarihi yanzu ya za a kawo a Najeriya ci gaba ya za a kawo kasar Bogo ci gaba to yanzu ya za a kawo musulunci ci gaba profesa ne jama'a muka yi da shi profesa ne dan Quran dan dole wannan jin turanci a wani magana ya tambaye ni a Madina kana jin turanci ne shi ina jin turanci an fara magana an fara magana ana gabatar da kai shi yake nufi to yanzu ne na ji daɗi da yake shi ne ilimi domin magana da masu ilimi tana da daɗi wata yanzu a matsayin ta profesa waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ko da su faru ba suke so da sun faru yanzu da ni da ko duka mu academicians ne don Allah mu je mu rubuto thesis mu tara duk academicians na duniya su taya mu akan ya za a yi a gyara khilafar abubakar da umar da usman a naɗa aminu. So to okay is impossible, okay. Why can't you progress? Okay, no, we cannot progress, not okay, how do you want us to do? Ya kake so do? no, we have to challenge Abubakar. Not okay, let us challenge for the years to come in our life. What will be the end. Challenge, challenge, challenge. To what extent? muna cin kabalantar gwamnatin ta abubakar da fito mu suka titi muna cewa ni da mai gaba ana cewa da ana cewa da abubakar ina yake abubakar ne Nace, I think Professor with due respect, this is a very foolish ideology of yours as a professor with due respect. If you are, you have the right to say anything. But I can't believe that Abu Bakr is, uh, it is there. I don't want you to believe. But how can you correct that mistake? Mutum yi ta jama'a don yake wannan tunani na ne a kan in da zazzabi da nan ko da barbare ya ce bai yarda da sarautar sarkin zazzau a nuna ba don baka tsino ne ya ce miki gyara. Ko kuma in wani ka sace ka auri mai kuɗin garin sai kun ka kuskure sai ta ta aure kuskure sun tambayin ku sai ta haife ka sai ta ce san to sai ka yarda ba to ce yanzu a tara limaman da suka daura aure da masu shaida ya za a gyara wannan tarihin don ka dawo ka aure wancan ko kuma ka canza hanya ka fito can ko kun san ita kuma waɗannan abubuwan ya ta hakan suna fata mutane lokaci ne suna fata mutane lokaci ne abin da ya riga ya wuce Allah da kan jike ya wuce tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sai ce wala taj'aluna amma kanu ya'maluna ba ta zo ta abin da suka aikata ba Allah ya kiyaye idan duk zamanin mulkin waɗannan hulafa'ur rashiduna guda uku Abubakar da Umar da Usman idan duk zamanin ya tafi a zalunci ne yanzu ka babu ruwanka kai da ka tashi ka yadda da alkur'ani da hadisai kana aiki da shi amma sai ce a ah, dole sai ka zage su dake yanzu an yi faɗa wannan profesa na ce zagi zagi na ce ba shi da wani tasiri a rayuwa na ce don ba za ka zama ko oh, kana ta zagi na kana ta zagi na kana ta zagi na har ka mutu har ka mutu kaka shafuwa kaka bacci kaka zina kai ta zagi na lalana har kan wani tasiri ne wannan yi ba ƙara haifar da gaba ne da tsoya kake tsakanin kai da mutanen da kai kuma suka yarda da mu ke yi muke to aikin mu ni musulmi shi ne mu ta haifar da gaba da ƙiyayya game da waɗanda za su je bayan su zai su simple philosophy in tana da basira za ta yi tattauna da biyan ɗanci a kan irin waɗannan abubuwan amma zai ce maka a cikin nasa'i a cikin buhari a cikin abu dauda sai ka ce daya zaɓen nasa'in su kuma kafin a je sauran nuna mini na magana take ya za ka fita ni da references kana ta kawowa kana ta kawowa idan magana ce ke time factor sai ce a'a ya ina amfanin da a rai ka faɗi maganganu hancin da yadda da ko ɗaya ba ba gwamna a tsaya a faɗi guda ɗaya wadda zan amince da ita ba in an samu ita kuma jama'a yau din mu tana tare da mutum ɗan iska ne ɗan sharife ɗan bindiritu ɗan kaza ɗan kaza sai ka ka samu bidiya shi da shi'a amma sai ka ji ya fara da na manyan matsaloli daga sama saboda su ba abin da suke karantar da mutanen su sai wani ku nuna wa mutane wa za su bauta wa Allah su shiga aljanna sai ka je ka ɗauko musu rikicin da ya fi ƙarfin su ka ɗora su a kan rikicin kuma babu ranar ƙarewar rikicin jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ba da batun sauki ya kiyaye na ba نعم شعيب داود دكتور بل عربان ما فاتح أهلاله sai dai kuma cewa afiyar cewa shu'aibu da zai hudu zurriyar isma'il ne shine kuskuren ma larabawa ne domin su ko malaman adab da suka tashi kasafta larabawa sun ce larabawa kashe uku ne suka ce akwai al'ariba akwai larabawa yan asali su ne kamar mutanen ƙasar yaman su ne jirginawa akwai larabawa albasta'arida waɗanda suka rikide assimilated larabawa su ne kamar su isma'il din asali isma'il in ai ba balarabe bane don baban shi ibrahim ba balarabe bane mahaifin shi ba balarabe ya bane amma zuwan waɗannan laraba da suka cuɗu da sai suka zama laraba da sai aka ce na uku kuma shi ne al'arab alba'iya laraba waɗanda suka yi nisa a tarihi shi ne su an bi tarihin su an kasa gane ina ne saboda zamani ya yi tsaye shi ne hud da shu'aib da waɗannan annabawa na abin nan salih dukkan su larabawa ne مثلا يمكن بيضا ويضا خيرات ده ممكن جزيرة العرب اما ان كاس اي جن تاري من فلسلة بسبب تاري من هاي الاوي ده حتى ما ان كاس اي جانير ده الامر يسيك ده هذا كاجا تبت بكي وفي شعيب ده غير تنكا من تنساله في الجنية اسماعيل دي لما مجمع بلاك اي تبتها ده اما دي العربان na fata an gani Allah mana da kin sarki ya ce maka na'am yawa sai ce kala sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu Allah yake la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq wasu yanki daga cikin al'umma ta ba za su wuce ba akan gaskiya la wa birruhum man khazalahum wanda ya kaskantar da su ko ya wulakanta su ko ya tuzartar da su ba zai iya cutar da su ba حتى يأتي امر الله حر الامر الا يجو امر الامر الا ما لم يكن تفرا شد نفرا اتي حولا دلاتي نفرا الامر الا ما لم يكن تفرا شد تاشر القيامة خمس قيامة تجد فعليتنا ما اكل بسيا وكما واسي تفقى دقيا حرفي رند بسيا فتبدو سنو الامر الا ان ينفرا كده وهم كذلك احكى واسي بيدي na fata an gano wannan hadisi da kari da muslim da rawaito shi idan kun ga wannan hanyar maganar kenan abin da take nunawa jama'a yana na nuna kenan wannan al'umma babu sauran buƙatu kuma annabi ya zo da wata addini ko kuma ya zo da wani aiki samuwar nisan littafi da baya iya faɗuwa da samuwar wasu ɓangare na al'umma da za su tashi su kafe akan littafi ya isa ya sai da wannan al'umma akan gaskiya الله يكرمك وكان من الأمم قبلنا يوكي يا مثلا كده الأمم اللي كده لكن إذا بدلوا دينهم إذا أنت تحمل الدين تكون فكرة تدفع الدين بعث الله نبيا في الله أوكي مع النبي يبين الحق يبين الجسيا لهذه الأمة أما إذا الأمة la nabiya ba'da nabiyaha babu wani annabi da zai zo bayan annabin ta wa haka fakanat ismatuha taqumu maqaman nabiyya wa haka tsarewar wannan al'umma zai kasance ne ainihin wato shi ne matsayin annabta tsarewar da Allah ya yi shi ne a matsayin annabta shi can da annabawa ake tsaro akalar annabta su ne kuma ba da ne da isma ta tsarewar da Allah madaukakin sarki wa al'ummar da gaba ɗin ta taɓata don haka fala yankin da ahadin minhum an yi babbila shay'an min addini illa aqama Allah man yubayyana man yubayyana khata'a ba zai ne da wani daga cikin su ya sauya wani abu na addini ba sai Allah ya tsawar da wani wanda zai bayyana kuskuren shi shi ma babbala da abin da ya canza فلا تجتمع الأمة على على ضلالة على ضلالة ذاك الأمة بدأت هذا أكل أول من تقارا إنما حديثه صحيح وكما حسن يبي أكل هذا أكل أبي داود هذا مسلم بالأمة لكن تجدي جماعة من الشيخ هذا عبدين كل من من جاء وجدت ما هذا من كل شيء كله ما هذا من ها dukkan sun haɗu kan ɗasa ne gaba ɗaya ina kuma ka gane wannan amma mun kuma abin da ya sa idan aka fiye aka fiye aka ɓata sai ne ce bai yadda ba don haka sai a hanji al'umma sai a fi sai kwashi wasu sai a koma gefe gida sai su fata masallaci waɗannan sun fata ba ka zo ka ga duk ibadojin su sun yi kama da kiristoci yanzu ka kalli wani ɗari da kyau ka kalli yan shi'a da kyau idan ba za a haɗa su wuri guda za su iya tafiya lafiya kalai za ka ji shemin su yake cewa gwamnati saka wa ɗan kirista ƙuri'a da ta saka waɗannan da ke cewa a halin shirin don waɗancan shi ne don musulmi ne domin sa ba za su yadda ku musulmi ne irin addinin ku ɗaya da su ya kun fahimta kuna kada ganga suna kada kuna rawa suna yi kuna cire gashin mintiri suna yi kuna baron saula suna yi duk wani abu da ake a can su ma suna yi a nan ko kun fi fahimta jama'a idan kun gane waɗannan abubuwan jama'a wannan irin ya al'umma da kullum aka je taro sai mutane sai a yi sai ce jama'a ni ke nan kullum kan ma'aradai eh saboda idan su ne suke so su lalata addinin sai Allah ya zo da wasu sai a ba su yadda ba ya kamata ku gane wannan don haka wannan haɗin kan irin na kiristoci ya zo da ba ku sha'awa haɗin kai ne akan bata sun bata ne da gaba ɗaya gaba ɗaya su ɓatattu ne tare da a cikin kuɗin ba a kai ɗan tsirari waɗanda ɗan ce wannan abin ba daidai ba ne ka ji ka samu ɗan protestant duk inda dan protestant yake da dan catholic to tsakanin su kamar tsakanin annabi da kafiri ne ba sa jituwa fatawar su ba sa yin daya duk inda ka ka samu waɗannan menene yan ba eh jihohin ka samu ɗan jihohin ne duk kiristan duniya gaba ɗaya yana ce musu yan jibi'a ne yan jihova gaba ɗaya cewa yake kowa ɗan jibi'a ne amma a tattare da haka suna da abubuwa da dama da ke haɗa su a aƙida ko wallahi ban gaya muku babu abu ɗaya da ya haɗa hannun suna da ɗan shi a ɗan ɗari ba a aƙida kai da kasan ɗan gari da abin ko kai da kasan ɗan shi a ɗan ba da aka haɗu na ɗan saɓani mafi girma da ya haɗa duk ɗan ɗari da duk da ɗan ɗari da yake a duniya ta da komai Allah ne duk da yadda komai Allah ba ne ɗan ɗari da ba ne musulunci in da rika kuwa da kuwa komai Allah ne kuma Allah yana shiga cikin komai da haka shi ma Allah ne kai ma Allah ne kowa ma Allah ne to kaga sabanin farko da aka fara samu duk ne za a ce yake ya kasa haɗuwa a'a kada Allah ya haɗa kan abin wannan bala'i sun ce sun haɗu akan abubuwa da yawa waɗanda suka shafi tauhidi sun a kan abubuwan da suka shafi shirka su wato kiristoci a bangaren tauhidi irin nasu akwai abubuwan da ya haɗa su a bangaren abubuwan da suka shafi shirka da wani yake yi wani ma akwai wanda ta dubbe shi a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi musulmi su daina ganin cewa wai wannan rarrabiyar kai na mu yin sharri ne a yadda ake fasara a'a rarrabuwar kai ce tsakanin kafirai da musulmi domin duk mutumin da yake komai Allah ne ke kafiri ba wata fassara ba wata fassara bane da duka jama'a da duka zauna a gaban constitutional lawyer wato lawyer masanin harkar tsarin mulki a ce mashi duk gwamnonin Najeriya shugabannin ƙasa ne. Zuwa da kai amince ba don wannan ya saba kuma tushen ɗin ƙasa duniya za ta zo ta ce mutanen da suke a matsayin bayan Allah dukkan su alloli ne sai kuma ka ce wai akwai fassara akwai wata fassara da za ka kamar da gwamnonin jihohi su zama duk shugabannin ƙasa ne kuma constitutional law ya ce eh za a gudanar fassara taka daga ƙarshe sai da haka a da wasa da hankalin mutane da mutane ba yara ba ne ba za ka zo ka ɗora musu abu ba kai sai ka ce iblis ce haka abin ne ne kawai ka yarda da shi ba ka gane ba ne ƙarya ne don haka jama'a ina so ku gane a daina zuwa wurin taro a halin sunna wannan miƙe ba a yake to an yi dukkan ba a ba ike duk kawai sai ka tashi sai kai magana sai ka ce jama'a yi eh. ba abin da ya raba kan musu don wasu sun bata ya ce yanzu jama'a a dukkan mu mun da Allah ɗaya da ɗaya eh. to daga yau duk wanda ya sake cewa komai Allah ne ya zama kafiri an yadda haka za a hargitse a nan take wani zai ce duk za a faɗa haka ko a kori makara wani karatu kana lokacin don za ka tsada matafiyin kana fata mutane su tare ina fata an gane ya kamata mutane su gane hakikan al'amari don ana cin a halin suna da wannan psychology din daga da wurin tare sai kawai a ce to shi kenan an kuma dukkan ma'amai ke mun nuna kafin ta wannan mun nuna kafin ta wannan ko ka ce a'a yawan gaskiya musulmi kansu ba a wada yake ba duk musulmi sun yarda Allah ɗaya ne sannan duk musulmi sun yarda duk wanda yake Allah biyu ne kafiri ne duk wanda yake Allah uku ne kafiri ne duk wanda yake komai Allah kafiri ne musulmi ba sun yarda da haka ba da zai tashi yake a'a ɗaya daga cikin kafirai ya faru a wurin taron shi yake har da taron sai da haka waɗannan matsalolin zama ne na tsaya mu fahimce su da kyau gama Allah mara bakin sarki ya taimake mu malam ce wa min huna yadhharu tamyizu wa min huna yadhharu tamyizu hadhihi al-umma indama khutinat biha ar-risala to daga nan ne zaka iya gane bambanci ko fifikon wannan al'umma yayin da aka cike sako da ita ala sa'irin imani a bisa kan sauran annabawa min al-liqat al-thalathah daga waɗannan matsaloli guda uku ga su masu biya awwalan na farko fi takrimin laha cike annabta da waɗannan al'umma akwai girmamawa ga wannan al'umma jama'a ko kun fahimta ka duba da kyau haka ga wurin taro aka yi zo mutum aka ce wani rike mana tare da addu'a kuma haka don bayi girma na mutane to cike wannan manzanci na Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da cike al'ummar duniya da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam girma ne da al'ummar لأنها الأمة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها ومنها من إذن الأمة بكريرات إلى أيوة كنت من خلال القرآن الكريم فهل القرآن من دونها da sunnatin nabawiyya da sunna annabi almutahara mai tsarki wa amalu salaf salih da kuma aikin magabata nagari ridwanullahi ta'ala alaihim Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda kirba al'ummar da ba ta iya tsayuwa da kanta matukar akwai qur'ani da sunna da kuma aikin magabata domin aikin magabatan shine ke ci gaba da rike wannan hadiya ta qur'ani da hadisin ta zama ga ƙur'ani da hadisin amma kuma an ɓata yanzu jama'a mutum yana riƙe da ƙur'ani da hadisi amma ya ce komai Allah ne abin da ba a ce mishi muna so ka ba mu labarin su ne ne ke faɗin irin wannan magana a cikin sahabbai zai ke ba mu cikin ba da ai suwaye imamu maliki ya son faɗi hannafi ya son faɗi shafi'i ya son faɗi abin da ya son faɗi ita ta ba ya ake kai kafa wannan akwai wannan karatun a risala akwai a ƙawa'iji to saɓani ne na ta samu wannan karatu da zai biyu da littafin da aka ce kowa Allah ne kuma komai Allah ne kusan shi har da kan al'umma ina fata an gane wani haka nakan kasa gane ahlus sunan da ke zuwa tare da yan bid'a ana zama ana cewa yan an raba kai za a tashi nan da yanzu in yana kallon ka ba musulmi ba ko kuma sai su ja baki su shiru taron karshe da sai da yake ni jama'a domin mun magana irin haka shi da na daga hannu zan yi magana aka ce a wai ba yi na ce a din da aka ban shi ma sai na yi nake ban zo wurin a matsayin yaron kuwa ba na zo ne a matsayin malamin da aka yake eh malamin ne shi ma aka yake eh, eh yi magana a yi Ya ya wuce ne ba sabani da kanin mutu a akwai sai nake akwai sabani nake ni din da ke gani eh nake to a wurin na kodan da bayyana musulmi ne ya ka ce la ilaha illallah ake ta ah, kuma na faɗi la ilaha illallah mun ha a wurin na kodan da bayyana musulmi ne wani ne wani daki da nake ba dai ce eh, Allah na gama nan da na faɗa haka take dan Allah nake dan Allah yake haka ne nake to in kuma kuma na za ta saɓani ko ko ana tashi wani zai tashi ya faɗi abin da ɗayan zai ce ɗayan kafiri ne idan ya mu da kan ta ce ko tsaya mu tattake abin da ya haɗa mu faɗa haɗu a kan magana ɗaya sannan mu tashi mu tunkari kafirci amma wallahi tallahi da ya muna yaudara kanmu mu tunkari faɗa da kafirci bayan cikin mu akwai kafirai kafirin mun sun ce Allah uku ne muka tashi muna faɗa don ne wanda ya ce Allah uku zai zama mana shugaba amma a cikin mu kuma akwai wanda yake dukkan mu da muka taru a nan din ma Allah ne kuma mu da biyu ne da yankin ya ce guda uku ne ana fara da shi ga kuma ya ce alloli da biyu kuma ji a haɗa kai da shi a tafi a yanzu mai uku can in haka je da zuwa zai yi ko ka haɗa kai ba na wallahi zai da zai a yi tak an balance a tsaya a gyara al'amarin haka kan da ni kai ahalin suna abin da suke ce a ce an je taro an sa su a rediyo an sa su a jaridu su ne kwamitin shari'a su ne kwamitin kaza wannan yaudara ce kuma ɓata kan ku lokaci ne yanzu ba a cikin anything ba abin da za ku cimma nasara saboda mai kuna ta ne su waɗanda kuka je za ku tunkare su yahsabukum jami'an wa qulubukum shatta in kun kalle suna ganin cewa tare kuke amma da sun ya rubu taron da muka tashi taron muna tashi taron mun haɗu akan wannan magana kwaya ɗaya sai su waɗanda masu cewa komai Allah ne fa sai suka koma sai suka je suka sami shi wannan kafin ne Allah uku ɗin don da ke sun zo su amince don ka bayansu da duk wani tare da ake yi akan bayansu da shi sun san amince don kuma Allah ne kuma haka Allah yake kuma Allah duk abin da ya alheri ne don haka ya sani su ba sa gaba da shi wannan shi ne yan ba. an yi tare a kan ba a goyi bayan kafin ya zama gwamnati ba a kaduna ba suka gayya suka tafi suka je suka samu mataimakin shugaban ƙasar shi ne shi ne disamba suka ce sun amince ya tafi kuma sun amince patrick ɗin ya zama gwamna ba su da matsala ya kira musu shi ya haɗa su su ba su da matsala da shi waɗannan su ne ɗan ɗariƙan jihar kaduna ɗan ɗariƙan garin kaduna a ƙarƙashin shugabancin awwal duk da ne ya kai shekara saba'in amma a wurin taron namu na cewa ba a yarda wannan kafirin ya zama gwamna ba ya fi kowa da ƙarƙarewa yana kada karbin shi yana kan akan teburera kuma yadda ba ko zabba da ashar kuma yadda ba kuma su jawabi kuma bai ba amma da da da aka yi wannan amma da la'asar fa ya koma ya fara su ya biya shugaban su ni da gwamna ya faɗa min haka shi ne da sanda ya faɗa min yake ɗazu ɗazun nan suka bar nan da dai suka nuna mana da baya ya ce kai kaɗai ne abin da aka ce kan faɗa a wurin taro da kai zo nan sai ƙarawa ma kai kai kaɗai ne amma kowa ya ce su ma waɗannan na izala ya ce sun ce suna nan tafe ya ce ta malam ba ta yi ta'amun ba su malamai suna ganin ba su ɗan boko waye ne ɗan boko shi da duk digirin ma akan waye da akan addini ba digirin boko duk ne gaba ne ba aya a ciki ba wani da ya taɓa zuwa digirin boko aka kawo musu aya duk ne duk abin da ba aya ba hadisi ne ne waye ne cewa shekara goma sha biyar ana cewa mishi yayo ko kuma ana ta kawo maka ayoyi kuma shi ne za ka je ka aje ayoyin ka je ka ce ba ka ɗauki ba ayoyin ka tafi da shi shi ne za ka yi nasara a kai wallahi ku gane wannan duk ɗan arabiya wajen yake zai wa ɗan boko yayo ya faɗi ka ba faɗi ka ba shi ka gidan boko ya ce to ala ba ka ta malam amma kuma ka ba ka eh to kuma wannan gaskiya ne sai ka kuma yana nuna da wa a yi kafin amiri da ke da ma Allah yake da ba Allah yake da ba Allah ya kiyaye sanyon abin da ke nuna ainihin yadda wannan daraja ta tabbata da wannan al'umma shi ne takrimin laha a cikin nawar da wannan al'umma ita ce cikamakin annaba a cikamakin al'ummomi da akwai girmamawa gare shi gare su da a tabbibi wanda za ta jinjina ta ji da shi za ku jin mawaƙin sarkin ta da ke mai kirari cewa yake cikamakin sarakuna duk sarki na ta ce cikamakin sarakuna da ta yake zinana daga shi ta dai kiyama ta tashi mawaƙin sarkin ta ma abin da cikamakin sarakuna yake yaro bai kamar nan mai shi kun ji ka zama ma'ana kasantuwar ka ta zama daga kai ba wani wannan ne ne kada ji daraja ce na fata an gano zai akwai yan mata da yawan ta ji ka aure su sai ce kana ce za ka ƙara aure ta ce sai ta ce ko ta da za ka aure ta amma ka je ka aure ta kuma, ita ta zama ita ce ta ƙarshe duk na son kawo muku muhimmancin kasancewa na ƙarshe ne na ƙarni ne a wurin mutane abin da duk an haifari don ku sai a cikin wani masu a bashi guda uku kai kuma sai a baka kashi saboda shi ne na ƙarshe an fi sai sai duk wani zama ya ƙare a kanka shi ne takwimin laha da a tajji da ke akwai daraja da wannan kasancewar da na ƙarshe wanda tana ji da wannan daraja wajen tashirikiya wannan girmama ta ne بالقيام بوظيفة الأنبياء أكن تاونا الأمة ذات إيه طيابة أيك الأنبياء كما أن ذات إيه طيابة ومن أيدي طيب. فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ما تولى الأمة ذات التقع بها ولا يبدل أحد شيئا من الدين ومباب ومن الذي كان يوم أبناء الدين إلا أقام الله من هذه الأمة من يبين خطأه في الله أوف بين أدفهم من الدين ومن الذي يبين كل قريش هذا حكى بقى يتفت يا عمر سورة مبدا حكى المسارة تجي وإن سورة مبدا قيامة تتاشي أما والله إنه يتفت أيضا أتبين الدين المسلمين أدين هم هذه الطريقة تجي سورة مبدا تجي المسلمين ko dai sai wanda al'ummar gaba ɗaya ta ji gaskiya to al'ummar kuma ba za ta haɗu a kan jin gaskiya ba gaba ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta haka ba domin dole za a sami waɗanda alƙawarin Allah zai tabbata a kansu to kuma al'ummar ba za ta haɗu gaba ɗaya a kan ɓata ba sai an samu wasu sun ɓalle sun ce ba su yadda ba to ka zuwa hanyar da za a yi shi sai haka duk wanda yake sa rawar sai an haɗa kan al'ummar musulmin ƙasar nan ko duniya sannan za a yi nasara wallahi ya yi nasara a hannun Allah take kuma tana da nata ƙa'idoji ka dubi yanzu waɗanda suke juya mulkin kowace ƙasa in tsirawo ne daga cikin ƙasa in aka tara su gefe guda aka soya naman su gaba ɗaya mutanen ƙasar ba za su samu breakfast ba a tattara gwamnoni da shugaban ƙasa da mataimaki da sakatarori da duk waɗannan su. waɗanda ke shugabancin a soya su da safe a ba a raba namun su breakfast wani ba zai samu ba amma su suke biya ƙasar ko ba su suke biya to in suka jira cewa ba za su biya ƙasar ba sai san da suka fi mutanen ƙasar yawa zai zai yi daban haka ya kamata ku gane in suka ce ba za su yi nasara ba sai in wani ya zo an haɗa kai sai in wani ya zo an haɗa kai sai in wani ya zo in suka ce in Allah cewa yi ne ما زادكم الا ما زادكم الا خبالا بالذات يكون بالتي يكون بالذات يكون بالذات يكون بالذات يكون لهذا ومن الدين يجرون أكن التصفية والتربية وعمل المربين التاسي أجار الدين التربية كل ثاني أكن جاغلا وأن دين جاغلين كتاسي في أيدي ya kasa kenan kai amma in ana jiran wai jama'a kowa ya ba shi ce ba ya zuwa haɗa kai ba ya zuwa har yau kuma jama'a babu inda wannan taro na haɗin kai ya nasara domin za ka ta samu su iyawan haɗin kan in kika koma masaukan su sai da ji suna hira to amma ba ka ga wani ba yi yanzu mutum kirki ne banza mutum ya yi amma kuma in suka zo da safe sai su da kaji ka ji munafukai sai sun faru suna fata mutane lokaci tare za a bin haɗin kai malamin da suke da wannan agenda idan ka soke kowa a ɗakin shi idan ka je ka same shi sai ka biya na zagin na uku idan ka tashi shi na uku ne zai sai sa ake zage ka na haka shi kansu kansu bai haɗe kuma suna taron haɗa kan mutane عليك وفيه تكريم لها هل يريد فيه تكريم لها أقول دين ما وضع يسمون القدومة فمن البدل أن سائر أن سائر الأمم يجب الأمة لا شابا بأن دين ما وضع بصورة الأمم بكونها أمة معصومة فقد كفر الأمة قرية من أن تجتمع على ضلالة daga ta كم بكى yanzu ku dubi duk kiristocin duniya gaba ɗaya sun haɗu a kan bata duka duk inda bayani da yake yanzu duka sun haɗu a kan bata gaba ɗaya amma al'ummar musulunci ba haɗu a kan bata ne yanzu ku dubi amurka a gani zinariya ce mai sauƙi inda ya yake mana komai allah ne ce musu a ina wannan karatu ya ce a ƙwar'ani yanzu muna da ayar da take allah ɗaya ne muna da ayar da ta kafin ta cewa Allah uku ne to ina ne aya take inda take komai Allah ne ina hadisi yake sannan zai zo da karanta mana a wani tashin hadisi ko su ɗin ba shi ba addini wani amma kin sun fi su jama'a kin kamar in annabi isa ne ba shi suka mafarki annabi isa ya ce kawai zai zo gyara addini ba shi ne wani ce na ga annabi isa a mafarki a wata riwayar na gaji elektriya bugu ina cikin tafiya sai na ga annabi isa haka sai na dakata sai abokan tafiya ta suka ce lafiya sai na ce ga shi nan wani ne sai ya ce mutumin nan mutum ne wani wani kaza na zariyar ɗin nan ma'ana ɓangin tsaron nan to ne yake ce in ba ma ganin shi suna tafiya ne su uku ba shi kada yake gani a ga umarnin da yake ce mu in ce mu yasa kake kashe jama'a ta to ka tashi kai ma na naɗa ka ka zama apostle of god kai ma ka zama wakilin Allah ta shi kai ma ka yaɗa bishara yana zuwa ya faɗa kuma sai suka yadda abin da ya sa su suka iya ba su ne cewar da ya isa Allah ne amma su zuwan shi da injila ba shi ne matsala ba yanzu ka dubi yan gariba ba za ka je ka samu su yan gariba ka miƙe a masallacin su ka ce billahi na zila ilaha illa huwa na mafarkin shehu da jami'a ya ce dukkan kuma sallacin mai yan aljanna ne ka ga kifi da san kana in ba su tara maka sadaka duk mutumin da ya tara maka sadaka dalili ne akan ya yarda da wani abu na ka ko duka idan akwai ahlul sunna wurin sai ce kai eh yayi kai daga wani kake kana ka ba shi kenan gaskiya ce kai duke yin annabi shi kenan Allah da kake sarki kiyaye kuma za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu ainihin wato tashi daga farkon abin da ya shafi sira din yanzu an gama tauhid an gama sharar fage an gama mukaddima yanzu za a fara asalin makasudi a littafin shi ne a ce mata ga tarihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su a ce to waɗanne ilmomi da darussa ake ɗiba ga tarihin haihuwar shi ga tarihin auren shi ga tarihin shan nonon shi ga tarihin komi shi don kun ga auren annabi sallallahu alaihi wa sallam a abin koyi amma yanzu na mini mani zai aure gaba ɗaya gargaza da auren shi ma'ana ba zai zama abin koyi ba ko ya zama ne abin kyama da garin da ya aure amma annabi kullum mai kyau ne kuma abin koyi akwai darussa a ciki za mu zai karanta insha Allah ta'ala wasu muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am